Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babban rana 15 ga watan Disamba shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 19, 31, talatin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya ko makeri ne tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin saduwa da ku a daidan wannan shirin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labaranmu. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbataccen shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun tsawaita wa'adin tsauraran matakan kuman da aka kakaba ma Rasha saboda rawar da take takawa a rikicin gabashin Ukraine. sannan kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ce 'yan sandan kenya sun yi faɗe ma mata da dama a lokacin zaben shugaban ƙasar da wannan shekarar to madalla ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewar an kammala taron ƙasa da ƙasa akan gurɓatar yanayi a birnin paris na faransa inda shugaban faransa ɗin ya yi kira shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke na ficewa daga yarjejeniyar labari mara daɗi amma kuma so suke su nuna masa cewa bai isa ba da abin da zai yi ba shi kadai ne zai tallafa wa jama'an duniya a kai ga biyan bukatun tallafa wa jama'a ba. bayan haka kuma rundunar sojin ƙasa ta najeriya ta kawo ƙarshen taronta na shekara da ta yi a ibadan da koya taron ya kaya A sosai mako saboda ƙudurin da aka cimma ko kuma burin da aka yi niyyar cimmawa da wannan taro an cimma shi kuma hama an sami ƙari a kai. Muna dauke da kuma shirin lafiya uwar jiki amma duk sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal abinda ya saba maka'ida. Kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. A cikin wannan gidan ajiye kayan akwai cikakkiyar shaidar cewa Iran na ta tara makamai ba bisa ka'ida ba. waɗanda takan samo bayan ta kai hari kai tsaye kan aminanmu da ke yankin abinda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta gaya ma wani taron 'yan jarida a wani sansanin sojan amurka kenan a birnin washington dc hali ta yi wannan bayanin ne a yayin da take tsaye gaban wani tarin baraguzai da ta ce an kwaso su ne daga wani wurin da 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan iran a yamal suka harba makami mai linzami mai gajeren zango zuwa cikin ƙasar saudiya da ya dira kan wani filin jirgin saman farar hula ta ce amurka za ta gayyaci mambobin majalisar ɗinkin duniya da mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya su yi nazarin baraguzan nan da nan bayan taron manema labaran da hali ta kira kasar iran ta fitar da takardar martani inda ta yi watsi da zarge-zargen da cewa marasa tushe ne kuma na marasa hankali masu neman tayar da zaune tsaye kuma zargin na cike da hadari shugabannin kungiyar tarayyar turai sun tsawaita wa'adin tsauraran takunkuman da aka kakaba ma russia saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin ukraine wannan shawarar da aka yanke wadda aka sanar a jiya alhamis a babban taron ƙungiyar tarayyar turai ta eu za ta tsawaita taƙunƙumin da aka kakaba ma rasha zuwa watan yulin shekarar 2018 bakin mambobin kungiyar tarayyar turai ya zo daya a kan gaba da kakaba ma rasha kunkumi abinda shugaban majalisar kungiyar eu donald tusk ya sa a kafar twitter nashi takunkumin wanda ya shafi bangaren masana'antu da makamashi da tsaro tare kuma da takaita ma rasha damar harka da kasuwannin duniya a bazaran shekarar 2014 ne aka kakaba a karin farko bayan da rasha ta haɗe yankin crimea mallakan ukraine tun daga lokacin ake tsawaita kowane bayan watanni shida shugaban ukraine petro poroshenko ya yi lalemar habin da tsawaita wa'adin Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce 'yan sandan Kenya sun yi faɗe ma mata da dama tare kuma da dukar wasu fararen hula a yayin zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar. An yi ta aikata lalata ƙarfi da yaji da mata da kuma 'yan mata, hatta maza ma ba a bar su ba. a cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin a jiya alhamis a wata takardar bayanin da ta fitar ta baya-bayan nan Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce da ita da wasu ƙungiyoyin na kare haƙƙin ɗan adam sun naɗi shaidar da ke nuna yadda 'yan sanda suka yi ta amfani da ƙarfin da ya wuce kima kan wasu masu zanga-zanga suka yi ta kashewa da bugu da kuma murƙushe mutane da kuma dai wasu su da ɓarnata dukiyoyi. Haka zalika an yi amfani da hanyoyin ƙuntatawa a harin da aka kai kan yara da kuma mazajen waɗannan matan a cewa cewar wannan rahoton spito janar na 'yan sandan kenya joseph bonnet ya yi watsi da rahoton da cewa ba wani abu bane illa kage yana mai kira ga kungiyar ta human rights watch da ta gabatar da hujjojinta waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashi hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyar mai mulki a afirka ta kudu na kokarin cimma haɗin kai a daidai lokacin da ta samu irin rarrabuwan kawunan da ba taɓa yi ba daga gobe asabar wakilai wajen dubu biyar na jam'iyyar anc za su taru a birnin johannesburg don su zaɓi wanda zai gaji shugaban jam'iyyar wato shugaban ƙasa jacob zuma zuma ya shafe shekara da shekaru yana ta birgima cikin zarge-zargen rashawa da cin hanci kuma a wannan satin ma kawai sai da ya gamu da wani cikas bayan da babban kotun pretoria ta ja mai kunni saboda kokarin da ya yi na hana binciken shi kan waɗannan zarge-zargen sakamakon wannan halin zuma ke ciki wato ya daɗa tsatsaga jam'iyyarsu ta yadda wasu jigajigai na jam'iyyar ke kiraye-kiraye da sauka daga matsayinsu na shugaban ƙasa. murya amurka ta yi magana da kwararru da kuma masu bincike kuma abinda da duk bakinsu ya zo ɗaya a kai shine komai na iya faruwa mai nazarin al'amura ibrahim fakir ya ce ganinsa wannan rashin tabbas akwai alama ko kuma alama ce na balaga a siyasance dan majalisar dokokin tarayyar amurka blake frenhold wanda ke fuskantar zarge-zargen aikata lalata ba zai tsaya zaɓe ba a shekara ta 2018 a cewar kakakin majalisar paul ryan dan majalisar dokokin daga jihar texas ya musanta zargen aikata duk wani nau'i na lalata kuma ya ce yana da niyyar ci gaba da zamansa a matsayinsa dai har zuwa ƙarshen wa'adinsa Farenhold ne ɗan majalisar dokokin Amurka na hudu da mukamansu suka shiga rashin tabbas cikin makonni biyun da suka gabata saboda zargin aikata lalata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla sama da shugabannin kasashen duniya hamsin ciki har da shugaban najeriya muhammadu buhari da kungiyoyin kasa da kasa da kuma manyan 'yan kasuwa ne suka halarci wani babban taro a kan ɗumamar yanayi a birnin paris na ƙasar faransa da zimmar ɗaukar matakan shawo kan wannan matsala duk da cewar amurka ba ta halarci wannan taron ba umar faruk musa ya aiko mana da rahoto akan haka bayan an kammala taron ne ministan kula da muhalli na najeriya alhaji ibrahim usman jibrin ya yi mun ƙarin haske to wannan taro shi shugaban faransa ya kirawo ne don ya tabbatar da cewa an ƙara ƙaimi na abin da aka cimma a ƙasarsa kuma ya nuna cewa da gaske yake ana ganin za a samu cikas saboda janyewar kasar amurka wanda shugabanta ya tashi kawai ya ce shi ya jaye to so suke su nuna masa cewa bai isa ba duk abin da zai yi ba shi kaɗai ne zai tallafa wa jama'an duniya a kai ga biyan bukatan tallafa wa jama'a ba saboda haka yana ganin da haɗin kan ƙasar jamus shi shugaban faransa ya ɗauki wannan mataki ya tattaro shugabannin duniya kuma suka zo aka samu shugabanni kamar su theresa may ta ƙasar ingila aka samu uh, prime minister norway na portugal na spain da aka manyan kasasuwa dai masu dama wadda suka nuna muhimmanci abun nan sannan shugaban bankin duniya shi ma ya halarci wannan taro ya kuma ba da gudumawa da ya nuna cewa daga yanzu ba za su fara baiwa tallafi ga masu harkan mai da zai iya kawo gurbanar muhalli ba a duk abin da za a yi wadda zai tallafa wurin kawar da wannan imamu shi ne za su kai su a kai. To ko za ka bayyana mana me taron nan ya yi nazari akan irin taɓar-gaza ko ɓarna ko kashe muhalli da ake fuskanta a sanadiyar gurɓata shi da ƙasashen da suka ci gaba suke kawo a cikin duniya. To dama su wayannan ƙasashen so suke saurin kaɗan kakkaucewa suna zuƙewa domin kar su ɗauki ɗawainiyar abin da suka riga suka yi shekaru aru-aru da suka wuce amma yanzu sun fahimci cewa da gaske ake kuma duniya ba za ta kyale su ba su kasashe masu tasowa su ma sun tashi tsaye da haɗin kan ƙasashe irin su china da india da pakistan da su ƙasashen afirka da kuma afirka ta kudu su brazil da su argentina wanda su ma suna da dan fada a ji a harkar diplomasiya na duniya kuma suna da dan karfin tattalin arzikinsu saboda haka dole ne a saurare su so wannan abin da taron na yi ya fito da manya-manya alkawura ne wadda kuma ana ganin idan an bi su sau da kafa in Allah ya za kai ga biyan bukata. Minista mai kula da muhalli kenan na Najeriya Malam Ibrahim Usman jibril Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da... Umar Faruk Musa. rundunar sojin ƙasa ta najeriya ta kammala taronta na shekara-shekara ta saba yi a ibadan a jihar oyo wakilinmu hassan umar tambo ya aiko mana da rahoto akan wannan taron na shekarar 2017 hafsan hafsoshin sojojin ƙasar na najeriya laftana janaral tukur yusuf burate ya ce za a aiwatar da shawarwari da aka cimma tare da basuwa a sabuwar shekarar ta 2018 janaral burate ya furta hakan ne a lokacin da yake jawabin rufe taron shekara-shekara na hafsoshi da kwamandodin sojojin ƙasa a ibadan on this note i want to state that the decisions or the resolutions arrived at will be religiously implemented as we enter the year 2018. I want to state also that the objectives of the conference have been achieved. janar tukur yusuf burtai ya ce an cimma burin taron gwamnan jihar oyo abiola ajimobi ya ce taron ya yi armashi this chief of staff annual conference of 2017 is a first class Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojojin ƙasa na Najeriya ya yi ƙarin haske a game da taron. Alhamdulillah taro ya tashi lafiya kuma an tattauna abubuwa kuma an ɗauki matakai waɗanda za a inganta aikin soja a shekara mai zuwa. Ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu? A sosai makuwa, saboda ƙudurin da aka cimma ko kuma burin da aka yi niyyar cimmawa da wannan taro an cin mashi kuma hama an sami ƙari a kai kai ka sani duk abubuwan da ya kamata a ce an yi an yi su sannan ma bugu da ƙari mutane da gwamnatin jihar oyo sun ba da gudunmuwa garuma wadda ta ƙara ma taron armashi baya ga wannan a kwamandoji da dama a sun yi bayani sannan kuma wakilin shugaban kasa shi ya zo ya yi bayani da wasu magabata sannan kuma sauran kwamandoji sun ba da shawarwari a kan ayyukan da ake yi kuma an duba abin da aka yi a wannan shekara da ke gabata an yanzu ɗauki matsayin yi wasu abubuwa da za a yi musamman ta fuskar inganta aikin soja a shekara mai zuwa wato ta dubu 2018 kuma jalla a gaida hassan umar tambuwal waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha biyar na dare a nan washington ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu babu mai hoshi da ke masau in kai je ke a san da ke a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai alli ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji dalilan da suka sa zazzabin cizon sauro da za a iya rigakafinsa da kuma warkar da shi yana ci gaba da ciwa duniya tuwo a ƙwarya. a ƙoƙarin da ake na daƙile shi. Duk da magungunan da ake haɗawa ana jinyar wannan cuta, a kulliyomin mutane da yawa suna kamuwa da cutar, da yawa kuma suna mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar. To, Dr. Munir Mustapha ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a Jami'ar Facebook ya yi bayanin abin da ya sa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. a yaƙi da zazzabin cizon sauro da ake yi kun kuma ji kiran da ya wa hukumomi akan irin matakan da ya kamata a ɗauka da kuma yadda su kansu jama'a za su kare kansu dr munir mustapha ya sake yin kira ga iyaye ko kuma jama'a kamar haka sai dai a ƙara kira ga mutane akan cewa lallai a kula da tsaftar muhalli kula da gidan sauro da shi ne wannan gidan sauro babu hayaki babu wari kuma ba maganin sauro ne da kullum za ka yi ta siya ba wani ma ka sai maganin saura ya bule ka da hayaki kuma dare ya raba ya mutu eh. ya kare maganin sauran dama sauran ba yanzu ba jin wannan magungunan suke ba dan nesa zai yi kawai ya dan rabi a gefe eh, maganin sauro na karewa ya zo ya cici mutum saboda haka dai a kula da waɗannan matakai. mu domin muna ganga wannan muna ganga wannan madalla yanzu kuma sai amsoshinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya. alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawanta shanta tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu. A wannan abin da bai maganin ciwon hanta hajiya. <laughs> Canfi ne ko? eh canfi ne <laughs> to likita tunda muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake to shan rake aikin san rake muke samun sukari sugari da sugari yawanci shi da muke wa irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sa dan baka karfi shi ne shi suke kira glucose da sauran a duk da rake ake yi wannan in ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah to malamin ya sake wata tambaya ya ce wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki kansa na fatar jiki kenan eh a ruwan biro wannan ba duk bikin da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin dan adam a saboda haka shi ma dai canfi ne ko eh shi ba wannan canfi ne <laughs> to ina fatan malam husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasikar Haruna Muhammad Katsina. Ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi. Shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa? Abin da ke kawo warin ƙashi. Warin ƙashi yawanci rashin tsafta na farko muka akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokaci za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake. ana gadon wannan ciwo? a ba gadon shi ba a gada wannan ciwon abin da ya kamata dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kamar akwai irin kamar ciwon ciki waɗansu wanda su kamar kamar kai kusa da su su kai kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su za ka ji wani wari to waɗansu akwai wadansu mutane masu irin ciwon amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya tsafta ya tsaftace komai kuma har haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi so to likita in mutum ya tsafta mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gaba ki daya To kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su zaka ji wari din nan. A su kuma eh. akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma eh, akwai dan su waɗanda don cikin bakin su akwai kisa akwai dan kwayan halitta ake kira bacteria eh. waɗansu abubuwan suna da yawa a bakin su waɗansu kuma akwai waɗansu iya ciwo daga cikin ciki in suka yana yana sa wari in sun buɗe bakin su a ji wari to irin waɗannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan To su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta tsafta tsafta yana da muhimmanci din nan. To eh. akwai wani akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan? a ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane ba amma dai in dai ko kuma akwai ɗansu ko da ma wannan akwai ɗansu kira mai ba in dai kana kowan ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba na kawo irin warin ne. To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin ƙashin bai san yana yi ba sai dai ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu? eh mai yiwuwa yana faruwa amma da in kana da shi za ka san kana da irin wannan warin kashi ana da iya warkewa tsarai eh, kenan ana iya warkewa eh, da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda ka je wani likita za a bincika sosai to Allah sa a dace amin amin amin to wannan wasiƙa kuma mun samu ne daga wajen malam isuhu da yalla faki a can jihar kaduna to ya ce kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba to shine ya sake turowa ya ce wata cuta da ke faruwa a farce wa za ka ga farcen mutum ya yi baƙi kuma mutum ya rika ganin wasu ciwuka ko tsalle-tsalle baƙaƙe a cikin farcen nan ta dinga cinye farcen a hankali a hankali musamman ma a yankin yarbawa suna fama da irin wannan cuta to likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baƙi ƙirin eh to abin da ke kasa farcen mutum ya baki irin shi ne akwai wani lokaci yadda jini bai tafiya sosai yadda ya kamata a wurin to waɗansu waɗanda turin ana kiran shi gangirin eh. jini bai zuwa sosai wani lokaci ga abin na cinyewa ah. to in jini bai kai wurin yana cinyewa wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan ɓarayin wannan hannun ko wannan farcen to amma an dai ya juya baki irin to dole mutum ya sauri ya je wani likita akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai hajji to suna fama da irin wannan matsalan eh suna da fama da irin wannan matsalan sai ga ko kafa ko ko sai ga ya so canza baki haka to wannan in ya soma haka to domin rashin yanda jinin su bai bai yaduwa sosai yanda ya kamata to wannan shi ke kawo na hajji. amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko eh za a ba su magani wani lokaci hajji an yi tsanani dole sai an yake wannan wannan wurin yatsan kenan za a yanke ko daidai wajen farcen wurin wurin farcen wani lokaci dole masu an yanke duk eh, farcen gaba mm. kamar yatsan to in aka yanke ana yankewa ne don kai ya yadu eh don kada ya yadu eh to amma idan har kafan su ma ana yankewa an dai so ma haka amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko eh dai mutum ya je da wuri ana iya taimakon sa kwarai da gaske eh. to Allah ya sauwake amin amin to ina fatan kuma malam Isuhu da Yalla Faki yana kusa kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin. To likita sai tambayar Mahmud Salihu ƙaura na moda a can jihar Zamfara. Shi kuma yana son ya san illar da hayaƙin murhu ke da ita ga mai shaƙensa da kuma zama a cikinsa. Shaƙen hayaƙin murhu in yi yawa ba shi da amfani kamar kowane irin hayaƙi da in yi yawa ba shi da amfani hajiya. Ba ma na murhu kaɗai ba. Ba ma na murhu kaɗai ba. To irin wannan hayaƙi me yake haddasawa? To wannan in ya tsanani yana shi din in ka shaƙa yana shiga hukumar ɗan adam ne. To in wannan mutum na shaƙa da ya kowane lokaci in baka yi sa'a ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci. To saboda haka dole mutum ko in kana irin aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa. in ta shiga ko kuma inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke ke hurawa sosai inda ba za ka yi ta shakar haƙin ba ne haka kowane lokaci. To um, likita ka san akwai matanmu na karkara. Eh. Da ice suke girki. Eh. Kuma girkin nan yana haddasa yaƙi to su irin wa'annan ba su da wata hanya na yin girkin nan wace shawara za ka ba su? a inda za su yawanci a samu wuri a buɗe inda kama a fili haka kada a rinka yi inda a rufe haka inda wuri na rufe ne to hayakin kin san bai zuwa ko ina to shi yasa sai mutum ya shaka amma wuri a buɗe ne hayakin zai fi zai tashi sama kenan ya eh, tafi zai tashi sama mutum ba zai shaka da yawa ba a hakan zai taimaka kenan eh haka zai taimaka kwarai da gaske eh, to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen girki. Eh gaskiya ne. To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusufari a can jihar Yobe. To. Ya ce don Allah yana so ne ya sani macen da take ɗauke da ƙwayar cutar ƙanjamau HIV eh. kuma take da ciki. To ya za a yi ta haifi jaririn da bai kamu da cutar ba. To aikin yanzu akwai maganin da ake ba mata masu juna biyu. To da zai kare jaririn kenan. eh sai to ne sai jawo na maganin kan kare jaririn da kamuwa da wannan ciwon kanjamau amma dole in dai tana juna biyu tana da wannan ciwon kanjamau ya kamata je wani likita in ta je wani likita a rinka ana auna ta kowane lokaci to kuma in ta haihu din nan likita za ta iya shayar da ɗanta da nonanta yawanci ba a so a shayar da shi da nono ya kamata bai kamata shayar da shi ba domin kin san lokaci yadda dan iya yakan cije nonon jini yakan dan fito wani lokaci To, in kuma ya sha jinin nan yana iya kamuwa da kanjamau. Yana iya kamuwa da shi saboda haka. Amma abin da ya kamata in dai tana juna biyu ta haihu ta yi magana da likitan da zai bayyana mata komai da ya kamata ta yi. To, Allah ya sa a dace. Amin, amin, amin. To, likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? da talatin. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. To a takaicen wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal abinda ya saba maka'ida kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. jiya alhamis shugaban rasha vladimir putin ya yi watsi da zargin cewa kasar rasha ta yi katsa landan a zaben shugaban amurka na bara sannan ya kara da cewa masu adawa da shugaban amurka donald trump ne suke ta yada jita-jitar saboda kawai su nuna gwamnatinsa ba ta halal ba ce dan majalisar dokokin tarayyar amurka blake hall wanda ke fuskantar zarge-zargen aikata lalata ba zai tsaya zaɓe ba a shekara ta 2018 a cewar kakakin majalisa paul ryan dan majalisar dokokin daga jihar texas ya musanta zargin aikata duk wani nau'i na lalata kuma ya ce yana da niyyar ci gaba da zama a matsayinsa har zuwa ƙarshen wa'adinsa ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ce 'yan sandan kenya sun yi fade ma mata da dama tare kuma da dukar wasu fararen hula a yayin zaben shugaban kasa na wannan shekarar an yi ta aikata lalata karfi da yaji da mata da kuma 'yan mata hatta mazan ma ba a bar su ba a cewar kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam a jiya alhamis a wata takardar bayanin da ta fitar ta baya-bayan nan. jam'iyya mai mulki afirka ta kudu na ƙoƙarin cimma haɗin kai a daidai lokacin da ta samu wani irin rarrabuwar kawuna mai tsanani to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana za ku je mu da wasu sabbin shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma ibrahim ka garba da malam cd da ya shirya kuma ya ba da umarni sai kuma wato mr darrell wanda ya zama mu na wannan safiyar kenan baba yakubu ke sallama da ku a huta lafiya thank you